Shirin yau da gobe shirin matasa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a voahausa.com. A jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu yanzu haka ta gidajen rediyon amfani FM da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. Yau ma shirin yau da gobe shirin matasa zai ci gaba da maganar halin da 'yan gudun hijira suke ciki a arewa maso gabashin Najeriya. A makon jiya mun je jihar Borno, yau kuma mun shiga jihar Adamawa, kuma 'yan gudun hijira sun yi bayani. Yanzu muna fama ba abin shi ina da yara wajen 26 a jikina. Kai ana yabu bai da dare. Akwai wahala mata fa yara ga sunan ba magani abinci kuma babu. Abin da suna iskanci. To shin an samu wadatar zaman lahiya da kwanciyar hankalin da 'yan gudun hijira za su iya komawa garuruwansu na ainihi kamar yadda da yawansu suke cewa a bar su su koma? Har yanzu ba a samun wadatacciyar lafiya wanda ya kamata a maido da mutanen nan su ba. Misali zan baki gari kamar bama kayyuka da kewayen gari sai ga akwai 'yan ta'adda da za su yi a su kawo musu farmaki. To bayan amsoshin tambayar mu ta Facebook za ku ji labarin dan iya yau akan 'yan kato da gora waɗanda aka fi sani da civilian JTF. Ku biyo mu ku ji duka a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. To a Facebook mun yi muku tambayar cewa ta yaya gwamnati za ta tallafa ma matasan civilian GTF wajen horar da su domin su samu aikin dogaro da kansu ga yadda kuka amsa mana. Yau da gobe, a gaskiya gwamnati za ta iya taimaka ma matasan civilian gtf ne kawai ta hanya guda. Hanyar kuwa ita ce ta ba su dama su shiga aikin Air Force, aikin soja, aikin ɗan sanda, aikin gandireba, aikin kwastam, aikin imagireshin da sauransu. Da haka ne kadai gwamnati za ta taimaka ma waɗannan matasa, sako daga Abubakar Shu'aibu. Yau da gobe, to ai dama yaba kyauta tukwici, don haka hanya mafi sauki kawai ita ce gwamnati ta cika musu alkawarin da ta musu na ba su aikin soja saboda yadda suka sadaukar da kansu don kare rayuka da dukiyar al'ummar najeriya kuma haka zai kare su daga fadawa cikin 'yan ta'adda nan gaba kamar yadda ya faru a wasu ƙasashen duniya. Ya Allah, ka ƙara tabbatar da kariya da nasara a cikin aikin 'yan ƙato da gora da ma uwa uba dukkan jami'an tsaron Najeriya baki ɗaya. Sako daga Abdulwahab Haladu Zarma Hina. Hmm, yau da gobe, wannan tambayar taku tana da mahimmanci. To ni abin da nake gani wannan aiki da suke yi na taimaka ma jami'an tsaro wajen yaƙi da ta'addanci ba zai bar su yi sana'a ba. Kawai abin da ya kamata shine gwamnati ta ɗauki ɗawainiyarsu su da iyalansu wanda hakan zai ƙara musu ƙwarin gwiwa wajen aikin da suka sa gaba. Kuma hakan zai haramta ma zukatansu karɓar cin hanci. Sako daga Hassan Ibn Muhammad Almangawi. Hanyar da za a taimaka musu ita ce alkawarin da aka yi musu a kwanakin baya. wato kasancewarsu mazajen fama ya kamata a horar da su aikin tsaro na zamani kaga sun samu horo biyu kenan kuma duba da irin kokari da suka yi ko wanda shekarunsa suka yi nisa ya kamata a hada da shi saboda aikin tsaro fanni-fanni ne sako daga ali yakubu sambe congo brazza A gaskiya da za a ce kowace jiha daga cikin jihohin Najeriya za su samar da irin waɗannan matasa kuma su horar da su tare da taimaka musu da kayan aiki da yanka musu albashi to da wallahi an rage miyagun mutane a duk faɗin ƙasar nan sako daga Tanimu Yahaya jihar Zamfara. Yau da gobe, this is what government should do. Any of the civilian JTF who is interested in joining Nigerian Army, that is Land Army, Navy, Air Force, etc., should be given the chance so that to avoid jobless. Sako daga Muhammad M. Kacella, kamar yadda ya rubuto a Turanci. Ya kamata gwamnati ta daina kame-kame ta hito balo-balo ta ƙara yawan jami'an tsaro sosai daga sojan ruwa da na ƙasa da na sama kai har da SSS da sauransu domin ƙalubalen tsaro a ƙasa ta Najeriya ya wuce tunanin kowa. Sako daga Ahmad Modibbo unguwar Gadi Jalingo. Civilian JTF ne kadai 'yan Najeriya ko kuma su ne kadai 'yan ƙasa ko kuma matasa a Najeriya? Ku faɗaɗa zancen zuwa cewa ta yaya gwamnatin Najeriya za ta taimaka wa matasan Najeriya domin su dogara da kansu. Hakan shi ne daidai. Saƙo daga Siraja Muhammad Liba. Wallahi mu da muke yankin arewa maso gabashin Najeriya muna ganin irin namijin ƙoƙari da ƙwazon da civilian JTF ko kuma 'yan gora suke yi. babu shakka idan da a ce gwamnati za ta taimaka ta ba su horo a ɓangaren aikin soja wallahi da sun ba da gagarumar gudunmawa domin kuwa mahi yawa daga cikinsu ba su da aikin yi kawai suna yin aikin sa kai ne sako daga malam idris m idris da maturu mai kamiya a bayan tashar mota ni a ganina gwamnati jari ya kamata ta ba wa 'yan civilian jtf domin mafi yawansu ba wai rashin sana'a ne ya sa su aikin ƙato da gora ba kawai sun sadaukar da rayukansu ne domin su taya jami'an tsaro aiki da kuma kare rayukan 'yan uwansu fararen hula daga cikinsu da akwai 'yan kasuwa 'yan acaɓa kafintoti direbobi da sauransu Da ƙarshe nake addu'a allah ya kawo mana zaman lafiya mai ɗorewa sako daga abdulkarim hassan macina ya kamata gwamnatinmu ta ɗauke su aikin soja dai wallahi sun ba da gudunmawarsu wajen kassara aiki 'yan ta'addar boko haram sako daga muhtar sa'id to a gaskiya a ɗauki masu ƙarfi a jika cikinsu aikin soja ko ɗan sanda waɗanda suka manyanta a ba su jari domin dogaro da kansu sako daga lawal saulawa muhammad shi ma ɗan iya yau labarinsa akan 'yan civilian jtf ne ku biyo isa lawal ikara ku sha labari yau har gida ɗan iya iske ni ya ce na ikara ya gajiya na ce lafiya lau kai ma ina fata kana lafiya ɗan iya ya ce ni kam ɗan uwa na zo maka da wani korafi ne ko da yake kakan ce na faya magiya na ce to Allah dai ya sa ina da masaniya ya ce kasan dai yan ƙato da guran da ake kira civilian JTF sun taimaka wajen samar da zaman lafiya kuma da su aka karya gadon bayan yan boko haram ɗin da suka yi ta tada kayar baya to amma duk da irin wannan gwagwarmaya shi mai gwamnati ke yi wa 'yan ƙato da goron wajen taimaka musu don kada su karaya Koko dai akwai wani tsarin taimako ne da gwamnatocin jihohi da tarayya suka shirya ko kuma dai haka nan kawai za a bar su su yi ta watan gaririya na ce a a ɗan iya ai na ji gwamnati na shirin saƙa su cikin harkar tsarkake tsarin tsaro kasan 'yan ƙato da goron da suka yaƙi boko haram fa sam ba su da tsoro kuma a maimakon gwamnati ta rinka aikin tsarin tsaron da su kamar ta aro ko kuma idan jami'an tsaron suna son kai farmaki sai su gayyace su kamar 'yan karo kamata ya yi aida ma a ɗauke su aikin dindindin su shiga kwararo-kwararo dan ya ce ni ma na ji wannan batun har ma an ce wai gwamnati za ta ba su horo amma dai tun da na ji maganar a wancan karo har yanzu fa ban ƙara jin wannan batu ba ko da ma a wurin taro kuma kasan idan ana maganar kafafen yada labaru fa ina cikin masu yawan sauraro saboda haka dai akwai buƙatar gwamnati ta yi wa duniya bayani baro-baro na ce amma faɗan iya na ji gwamnatin jihar borno ta yi shirin wani tallafi ga su waɗannan 'yan ƙato da gora ta ma ɗauki matasa dubu takwas da aka ce za ta horar da su hanyar gujewa fatara kuma wai har da nunar da su idan za su kai farmaki su yi kamar yadda doka ta tsara kaga ko ai idan haka ne gwamnati gwamnatin ta yi musu kara dan iya ce kai kaga kada ka mai da mu wasu kananan yara ai idan gwamnati na son taimaka musu yanzu ne ya kamata ta fara shin kana so ka ce harkar tsaro matasa ake nema koko tsaffin da suka yi furfura ai yanzu ne matasan sibiliyan JTF din ke buƙatar gwamnati ta jawo su a jiki don magance duk wata lalura jami'an tsaron ƙasar kuma su ba su horo kan tsarkake tsarin tsaron tsura kaga sai su ji daɗin taimakawa wajen kwanta fitar da dukkanin wata ƙura. Na cito to ɗan iya idan haka ne gaskiya gwamnati na da jan aiki. Don tabbas 'yan ƙato da goron nan na civilian JTF ba suna buƙatar ɗauki. Kuma tunda da su ake yakin murkushe tashe-tashen hankula yanzu suna yi cikin ɗoki ya kamata mahukuntan gwamnati su ɗauke su aiki su ma dai su ƙaƙa bakaki. Kuma tunda da su aka dunga kai wa 'yan boko haram farmaki har ma wasunsu suka sai da ransu aka yi ta ganin su cikin gawo dokoki to ai kenan tabbacin tattake tashe-tashen hankula su ma suna da haki saboda haka gwamnati ta gaggauta ɗaukar wannan mataki 'yan ƙato da gora ko sibiliyan jtf su samu aiki tun da dai malam bahaushe ya ce zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. A makon da ya gabata kun ji halin ha'ula inda 'yan gudun hijira ke ciki a jihar Borno. In kun tuna har ma wani daga cikin waɗanda Haruna Dauda biyu ya tattauna da su na cewa rayuwar ɗan hursuna ta hita ɗan gudun hijira a sansani. To wa 'yan gudun hijiran Adamawa rayuwarsu ta hita 'yan gudun hijiran Borno ko kan wadda ka Ibrahim Abdulaziz ya tattauna da wasu 'yan gudun hijira a Adamawa. yanzu haka ina tare da wasu 'yan gudun hijira baba ina yi ne lafiya za baba ya suna suna na umbo mai zugu ritaya soja to kana cikin 'yan gudun hijira ke ina cikin gudun hijira ina nan a wurin jero a to bayan shi kuma akwai wani dan gudun hijira mata da ni baba ina yi ne lafiya lau ni da gudun hijira ya wale pangam ni na camp yanzu kana camp kenan yanu isin camp baba na farko tukuna wani hali kuke fama ko yan gudun hijira yanzu muna fama ba abin shi ina da yara wajen 26 a jikina to da zo kam a eh, wato sansanin yan gudun hijira wani taimako akwai wahala a sansanin yan gudun hijira eh yan cross sun taimake mu da da mutane red cross sun taimake mu mm. amma yanzu kuma babu yanzu sai dai wahala muke zuwa muna nema eh, aiki a cikin kogi mu samu mu yi yanzu ma ya yi kusa ya kare ba mu samu komi yanzu. baba ka ji abin da shi ya faɗa yanzu kai kana sansanin yan gudun hijira na NYSC kaman wani wahala kuke fama yanzu. wahala da muna ciki yanzu aka ce mana wannan wata ƙarshen wannan wata za su rufe za su kwashe mu zuwa gida. to amma akwai wahalu ne kuke fama da shi misali a sansanin yan gudun hijira. a muka mun gode mun gode mun gode musu Allah muna samun abin shi. amma ana yanka kuna samun nama kuna samun abinci a su. nama wajen ba ba nama kana ba ku ku fita inda kuke so ko kuma a ba bari ko in ka fita an hmm. ga cikin kace ba za fita yau ba ba za ku fita ba har na ya fadi kuna cikin gida inda inda magana fita kam doka ne ayi kam ka fita kai da doka kai da takarda za baka ba za baka lamba amma kai fitan kan ka kwana waje ba za ka shiga ba koyarun ka koyarun ka zo wajen ka ba za su bar mishi shiga ba wato ko yaro mutum ko yaron ka ne zo ba za ka su bar shi shiga ba To ba barin ku fita kenan. Mu ana bar mu kai ai da lokaci. To ne matsala kuke fama da shi ba ni. Matsala kai tunanin na tafiya gidan nan ne shi ne muna muna tunanin shi. Tun ne yanzu tun daga gudu yanzu bai taba koma gida ba. Ah, baka taba koma ba kai ka koma gida. Korona din son koma gida. Kai dai muna son koma gida din su ajiye mana police da sojoji. In baka da saurayar yaran suna daji mu. baba ka tada wahalun da ake fama za ka tada akwai mata da yara da sansu haka wani wahala mata suke fama da shi kai akwai wahala mata fa yara ga sunan ba ba magani ba wani abu abinci kuma babu ga yanzu babu o satirisa kuma suna taimako da ba su taimako yanzu wato nan a majami'ar St. Teresa inda da akwai yan gudun hijira da suna taimako ana eh, kama ku suna taimako kowane sati biyu mm. suna taimake mu mu je mu dauki masara kamar rabi daro da mai da sabulu amma yanzu babu to yanzu mata mu sun shiga wahala yanzu da dama dama ana ba magani yanzu ma babu magani da har doktoci suna zuwa suna auna mu su yi komi wanda yake da ciwon suga ma za a gwada masa yanda abincin da zai ci amma yanzu nan babu to kuma yanzu a gida din ma an ja rubuta an ce za a ba mu kurar ba za a ba mu ba ka je gida ma dole sai ka sake gudu zuwa nan mu ka zo ka samu har yanzu yara nan kuma suna can a madagari suna ana kama su koyaushe sojoji su shiga daji suna kakama ana kashe waɗansu waɗansu kuma suna kashe banga namu haka muke fama da shi a madagari yanzu gashi yar azibge ke ba makaranta gwamna ya ce wai ba ba wani mutane adamu a camp yar mu ba su kwashe makaranta ba eh, da an ce duk yan borno ne eh, kashi eh, akwai yan adamawa aka ce wai akwai adamawa ciki ya ce wai ba ba dan adamawa ciki kamfanin hmm. duka adamawa ne mutane borno duk yaran su an sa su makaranta makarantar gwamnati hmm. amma yaran mu yanzu kara zube hmm. wato yaran ku ba sa zuwa makaranta suna zaune kenan eh suna zaune to sune amma masu kasa sunan su a ciki ya ce wai ba dan adamawa na a cikin kamfanin Mm. to kamar matan ku kuma fa eh, tunda yan mata in dare wasu na tunanin kan cewa eh, zaka tadda a wani sansani ana abubuwan da bai kamata ba ya kuke ji kai ana yabu bai da dadi mm. abinda suna yi suna iskanci wato su su jami'an ne suke ko kuma a ah, wanda suna cikin ba a hanawa ne hmm? ba a hanawa to wa zai gadin su su yi ta abinsu da kurun dai mm. Eh, yanzu wani kira za ke wa gwamnati ganin kan cewa akwai 'yan adamawa da kuke sassanin gudun hijira ba kuma ba da an ce kuma dukun tafi wani kira za ka mai kuke so gwamnatin adama ta muku ga to abin da muna so adama ya mana yanzu mm. ran da ake waje a wannan karshen wannan wata wai mm. za su kwashe mutane su kai su kabin su amma da adama ba mu ji ba wato borno so su eh, kwashe da su kwashe borno da so bama mm. lokal guda biyar an kira sunan turana ridin kwatal ya fari da nan amma adamawa ba mu ji ba to kuma kuna so za a kwashe ku eh, muna so a kwashe mu a kai mu gida ba kudi eh, ya yaran ku suke a batun makaranta a sansanin gudun hijira to ina ba wa zai sa wuna da kudi bare shi za a sa su ne haka suke a zube yanzu su ne suke tarla ruwan nan kana gani in ka je bu taushe na kwatel nan su ne yaran mu ne duka sai dai wanda za su je faskare wanda suke da karfi sai su je su yi itace su kawo gwamnati ba ta taimaka muku a mu taba ganin gwamnati ya taimake mu ba nan adamawa sai dai yan siyasa wanda suke da yanwa su ne sai ake taimako wasu suna biya musu daki suna biya musu komi amma muka mu taba samu ba to mu so gwamnati ta yi to muna so dai kamar yadda gwamnati yake taimako mutane na su taimake mu kuma a kai mu gidanmu don ba mu da kudin mota yanzu da zan mu tafi gida shine muke zube in ba haka ba kamar ga yanzu an soma shiga to ba kuɗin komawa wato yanzu in gwamnati in ta zo ta ba ku kudin mota za ku koma gida. eh za mu koma gida tunda je muna cikin gari gula, za mu iya kasan ga yanzu akwai tsaro mm, rashin tsaro ne shi da shi ne ya hana mu tafiya amma yanzu muna tafiya ah, kana son ka koma gida kenan baba ina son koma gida me yasa kake so koma gida ina son koma gida saboda na gari da zama na nan a ta kana su sani yan gudun hijira sore ya kama ne nan ira abin da ya faru kwanaki bayan nan ina son kuma gida ba an ce kana samun abinci kana samun ruwa kana cin biredi ana baka komai to mutane na ba ba nan duk suna kauye mu a hmm. gulan to tunanin nake komai abin da ya ci bayar ka ke ciki na hmm. hmm. a taimake mu a sa mana moto a kai mu kauye mu to wani kira za ku yi Hmm? wani kira za ka yi kira da za mu yi eh, ga gwamnati da gwamnati hmm. ya taimake mu ya kwashe mu zuwa gida zuwa gida ɗin kuma akwai masara ba kamar mun ce kuma ba mu da dawa gida wata kamar za ka abinci ba za a samu ba hai malawa ne a kamata da ba mu abokanan kanan kwa hannu kudi a hannu shi so. Shin an samu wadatar zaman lafiya da kwanciyar hankalin da 'yan gudun hijira za su iya komawa garuruwansu na ainihi? Kuma ko kun san cewa akwai ƙorafe-ƙorafen gallazawa da dama akan sojojin da ke gadin sansanonin 'yan gudun hijira? Kwarai kuwa mun samu irin wannan korafe-korafe da yawa akan ana ana hana mutane fita da shiga. Wato da fari ana ana sare su a ciki ne saboda dalilin dalilan tsaro wai saboda kar mugu ya fita da kar mugu mutumin boko haram ya shiga cikin su ya ya shiga ya kunnan bakin wake ko ko wani ya fita ya je haɗu da mugaye a waje su yi abin da bai dace ba ya kawo cikin camp din saboda an samu wasu camp camp da aka samu wasu babamai a cikin camp da wasu yan kunan bakin wake da suka shiga cikin camp dalilin haka aka kawo sauran sojojin amma akwai ka'idan da ya kamata a yi kowane wayoyin garin Allah idan mutum zai fita ya kamata a bashi kakin da zai fita da kuma da lokacin da idan zai fita da lokacin da kuma zai dawo ya kamata ana kere mutane ana ware su a ke yau mutane kaza su fita da izini gobe mutane kaza su fita da izini wannan dalilin rashin tsaro din shi yasa da fari aka kawo sojoji aka ajiye amma ya kamata gwamnati ma ta san cewa ba 'yan gudun hijira hawa fursuna ba ne duk inda zan gudun hijira yake ana ba shi daman da zai walwala daman da zai koma cikin rayuwarsa wani dan gudun hijiran dalilin da ya zo gudun hijira yau idan da za a bashi dama ya shiga kasuwanci ya sana'a ya samu ya koyi wani harka na kasuwanci zai iya komawa cikin rayuwarsa kuma ba tare da ya koma ma kauyen su da an tashi tafiya ba ya kamata gwamnati ta dubi wannan da idon rahama kwarai da gaske mun samu korafe-korafe da yawa cewa ana hana mutane fita da shiga amma kwanaki can bayan mun yi tsari ta yadda mun yi kaki duk wanda zai fita ya yi applying a kan cewa zai fita gobe ya yi shiri ya yi tsari a zuwa samu sojoji wane da wane da wane mutum ɗari ne mutum hamsin da sittin da za su fita idan za su fita a ba su kaki takardar da ya kamata su fita na izini idan za su shigo kuma a karbi wannan takardar idan yi da suke sun dawo a kaje kayan su a kaje jikin su saboda kar a ke sun shigo da wani abin da zai kawo illa wajibi ne gwamnati ta yi hakuri ta daure wa'annan mutane su fita suna sana'a saboda rayuwar da suke ciki wanda gwamnati ta ke tana ba shi abinci lokaci guda uku wannan abincin ba isin su take ba ba sabulu suke samu ba ba omo suke samu ba wasu ma sati daya suna ko wanka ba sa yi akwai matan da sun fara har Allah ya sauwaka akwai matan da sun fara har karuwanci a cikin mutane kafin nan saboda su ci su sha akwai wanda ya ce musu ya taba ganin yan gudun hijira ya saya ya ɗauke su a mota sun ce maza su yan gudun hijira ya ce musu da za su ji haka suka yi da neman sabulu ko kayan wanki ire-iren waɗannan abubuwan ya kamata gwamnati duba da idon rahama idan da hanyar da za a samu a sa mutane su yi sana'a ko a bar su fita su je su ko leburanci ko kwadu ko da ko ya fi akan a kulle su a sai da su kamar fursunoni boko haram ya koyar su a garin su kuma an sai da su an kulle su to kaga gaskiya za su shiga wani hali na tunani wanda bai da kyau a gaba Yau Alhaji Girema ganin cewa waɗannan 'yan gudun hijira da bakinsu sun ce sun yi shekara ɗaya a nan Borno kuma yanzu haka da yawa suna ta kiraye-kirayen cewa gwamnatin tarayya ko gwamnatin jihar Borno su ɗauki matakin da za su ba su dama su koma garuruwansu suna cewa da zaman da suke a sansanonin 'yan gudun hijira gwamma sun koma ƙauyukansu. Kana ganin an samu kwanciyar hankali da zaman lahiyar da ya isa a bar su su koma garuruwansu? To alhamdulillah dai kowa ya san dai daga zuwan Baba Buhari dai sojoji dai sun yi iya kokarin su an bubbude garuruka da ya kamata a bubbude. Amma har yanzu ba a samun wadatacciyar lafiya wanda ya kamata a maido da mutanen nan kayyukan su ba. Misali zan baki gari kaman bama an zo an kawo musu hari an fatatike su ya kai sau hudu ko sau biyar kusan sau tara ma wasu suke cewa an kawo hari zuwa garin bama. Sai ga an je an mayar da mutane an zauna a cikin gari amma ƙauyuka da kewayen gari sai ga akwai 'yan ta'adda da za su yi zo su kawo musu farmaki ya kamata idan za a mai da 'yan gudun hijiran nan ƙauyukansu gwamnati ta duba kayyukan da ke kewaye da birnin kowanne karamar hukuma da za a mayar duka a tabbatar cewa babu abokanin adawa babu 'yan ta'adda kuma a tabbatar cewa kowanne kayyuka da ke kewe da headquarter na karamar hukuma da za a mai da mutane akwai sojoji da jami'an tsaro ya kamata kafin nan gwamnati ta fara tunanin mayar da 'yan gudun hijira da tabbato an gyara barak na sojoji an mai da sojoji gabaki daya a tabbata cewa an gyara police station wurin 'yan eh, eh, eh, sanda ta yadda za a mai da polisawa gaba ɗaya su je su kama aikinsu a tabbata cewa an gyara asibitoci ta yadda cewa jami'an ma'aikatan asibitin nan gaba ɗaya sun koma a tabbata cewa makarantu da suke a kananan hukumomin nan duka a gyara su kuma malaman makarantun nan su koma ta yadda idan akwai sarakuna da hakimai su ma ya kamata a gyara gidajen su su koma ko da ba so ma gyara gidajen mutanen da ya lalace ba idan wa'annan jami'an gwamnati da ma'aikatan gwamnati sun fara komawa da kasuwanni in Allah na da yau da gobe gwamnati zai ta yi amfani da wannan daman tare da 'yan gudun hijiran a sa kudade a hannayensu su gina gidajensu ba wai gwamnati ne da zai ta gina gidaje ma 'yan gudun hijira ba idan gwamnati ta ta gina gidaje ma 'yan gudun hijira kafin nan mutane za su koma to za a shekaru hudu ma gwamnati ba za ta iya ta gina gida a cikin adalci ma 'yan gudun hijira kafin su koma ba yanzu misali idan an auna gidajen mutanen da ya kone ko dubu dari biyu dari uku uku dari da hamsin za a iya a ba ma 'yan gudun hijira ko ya gyara gidansa ya koma amma gwamnati za ta su cire miliyoyi magayen kudade ta yadda kuma za su yi aikin garan bawul ta yadda kawai za a je a yi aiki wanda tsaftan biri ne ko wani abu a ji a yi ta yadda a ce an kashe kuɗi kuma ba a samu biyan bukata ba ya kamata gwamnati ta tabbata cewa jami'an tsaro gaba ɗaya sun koma da ma'aikatan asibitoci da makaranta da hakimai da kuma ma'aikatan karamar hukuma gaba sun komo kafin na amai da mutane 'yan gudun hijira zuwa kananan hukumominsu. Yawa Alhaji Girema gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta kaddamar da wani shiri na horhodo da yankin arewa maso gabashin Najeriya wanda rigingimin 'yan Boko Haram suka durkusar kuma a ƙarƙashin wannan shiri an kafa kwamitin da aka damƙa ma TY Danjuma alhakin gudanarwa da kuma yin waɗannan ayyuka na horhodo da yankin. 'yan gudun hijira sun ce su basu ma san da magana kwamitin ba basu ma taba ji ba me za ka ce a kai wato wannan kwamiti ba wai sabon kwamiti ba ne tsohon kwamiti ne wanda ake ce mata victim support fund tun a gwamnatin baya aka tara kuɗi magayen kuɗi wanda ya kamata a zo a ce an fara gina a arewa maso gabas inda tarzoma na boko haram din da ya same su tun a lokacin shi shugaba jonathan ya nada a cewa dan juma a matsayin shugaban wannan kwamiti wanda ya kamata su zo su fara aiki a arewa maso gabas yayin da mutanen da barnan boko haram ya shafe su to shugaban buhari ma da ya zo shi ma ya sake tabbatar da wannan kwamiti kuma ya sake baiwa shi cewa dan juma shugabancin wannan kwamitin tare da aliko dangote a kan su je su fara ayyuka a wayannan bangarori wanda fitina da bala'i na boko haram ya shafe su a gaskiya wannan kwamfani tana nan tun ba yau ba amma ba su fara aiki ta yadda mutanen da 'yan gudun hijira ya shafe su sun fahimci an nada wannan kwamitin ba misali lokacin da kwanaki mun taba tuntuɓar su sun ce su ayyukan su fa ba wai su ba da kayan abinci ko su tallafawa wa 'yan gudun hijira kan zamantakewar su na yau da gobe ba su wai ayyukan su su je su gina garuruka inda boko haram yi birna. yayin da za a maido mutane wannan shine da muka yi magana da shugaban jami'in wannan kwamiti shine yake tabbatar mun cewa wannan shine abin da aikin su amma kwanaki sun taba ba da kayan abinci ko kimanin dubu hudu ne shinkafa kanana dubu hudu wake makana dubu hudu da dai sauran sun taba a kawo su dan karamin kaya ne kwanaki da sun tallafa a wasu wurare sai kuma kwanaki sun zo sun agaza ma wasu mata da sauran mutane su koyi sana'a aiki sungurungum dai ba su zo sun fara ba ba su soma ba ta yadda har mutane da suke cikin 'yan gudun hijira safari daban-daban ko mutanen da ya shafe su su gane cewa akwai wata kwamiti gagarima da karfi wanda ya kamata a ce ta zo ta fara aiki gaskiya ba su fara wani aiki a baya ba mai yiwuwa a gaba ne za su fara aiki don wannan kwamitin tana nan tun lokacin jonathan ba ma lokacin buhari kare ba duk da buhari ya karrafa ta har yanzu tukunna su fara aiki kwanaki sun zo masu sun wuce gambaru gala sun je sun gani abubuwan da yake faruwa dai amma dai ba su soma komai ba kuma mutanen gari ba su san da su ba maganar gaskiya. Tsohon jami'in ma'aikatar kula da ayyukan gaggawa na jihar Barna kenan Alhaji Girema Terab ya amsa mana waɗannan tambayoyi da kuka ji yanzu yanzu nan. Jamila. Mm, Shugaba barak Obama zai kai ziyara a karan harko karin horko tun da ya zama shugaban kasa zai kai ziyara wani masallaci da ke baltimore mm. ina ma'anar hakan a gare ki kin san wannan kamar da kika faɗa karin farko ne sannan kuma ya zama mishi ya abin kamar ya zama dole don ma kafofin labarai suna ta mita akan me yasa zai je amma shi ya ce ya zama dole ya je saboda tashin hankali da yake faruwa baya ma yanda kabilanci da bangaranci da musulmai suke ta fuskanta yanzu a nan da ma duniya baki daya yana mm. son ya je domin ya jajinta wa musulman amurka da musulman duniya baki daya cewa wannan yaƙi na ta'addanci ba ba a bar su su kadai su yaƙe shi ba yana son kowa san cewa wannan ya shafi kowa ba wai akan addini ba ne kuma tsatsauran ra'ayi ba shi da addini ba shi da addini abin mm, da yake saboda idan kin duba muna da Boko Haram a mm. Najeriya in kin duba Uganda akwai Lord Resistance Army gaskiya irin bannar da yan Boko Haram suke da suna addinin Islama yan Lord Resistance Army suna yin irin ta da suna addinin Kirista gaskiya saboda haka kin ga babu tsatsauran ra'ayi babu magana addini kuma kin san sakon shi kenan a ko ina ya samu dama faɗa magana abin da yake faɗa kenan. To, masu saurari iyakacin abin da ya sauka kenan sai gobar haka yanzu a madadin. Jamila Kabir Fage. Da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da Jeles mai koyan aikin da kuma injiniyan mu Mr. Nelson Lop Salima Jumro ke sallama da ku sai gobe idan Allah ya kai mu. This program has come to you from the Voice of America, Washington.